Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ya kai shugaba, ina son a yayin wannan taro na Addis Ababa mu haɗa kanmu don ƙin biyan bashin da ake cewa yana a kan wuyan ƙasashenmu. Har ila yau yana da kyau a ce daga nan birnin Addis Ababa ne muka yanke shawarar takaita rage-ragen mallakan makamai tsakanin ƙasashenmu marasa ƙarfi. Saboda abin da ake sayar mana ba komai ba ne face gorori da 'yan wuƙaƙen da a yanzu ba su da wani amfani. Wanda mulkin matalauciyar ƙasa da ke neman ci gaban kanta ke hannunsa, ƙasar da ke amfani da al'umma don samar da abinci da zai wadatar da ita. Thomas Sankara da sauran abokansa da suka yi juyin mulki yanzu ana matukar karrama su a kowane sashen duniya. Duk da cewa tsarin mulkin nasu sam baya burge wasu, nan da can ana nuna musu rashin yarda, wasu ma na caccakar su ne. A yanzu dai an fara kallon su a matsayin waɗanda ba su da ƙishirwar mulki. su na sanya al'umma a cikin tafiyar da al'amuran ƙasa abu ne da ala dole sai an girmama masu yadda suke rayuwarsu irin ran kada Handa kuma girmama dokokin ƙasa suna shan yabo sosai daga jama'a sai dai shugaban burkina faso mutum ne da baya mantawa da isar da muryar ƙasar a jita a kowane sashe na duniya mutum ne da a kullum yake cewa ci gaba ya danganta ne da yanayin da duniya take ciki sannan da faɗa da duk wani salo na mulkin mallaka waɗannan na daga cikin muhimman abubuwan da ya fi mayar da hankali a kai bari mu ji abin da sherry rollins tsohon shugaban kasar Ghana ke cewa. Rarraba nahiyar Afirka na zama wani babban kalubale ga kasashen wajen ci gaban su. Sannan mun kasance a cikin tsakiyar yakin cacar baka tsakanin kasashen gabas da na yamma. Wajen yanayi na iya zama babbar matsala a gare mu. Kasashen Afirka masu ra'ayin dogaro da kansu. Makomar mu ta dogara da bangaren da muke goya wa baya na yamma ko na gabas. Ba wai mu ne na mu 'yan Afirka ba. de Thomas Sankara na ganin cewa a matsayin shi na dan juyin juya hali kamar dai shugaba Jerry rollins wanda muka saurara a yanzu. Dole ne ya yi yaƙi da rashin adalci da ake nuna wa ƙananan ƙasashe waɗanda ake tauyewa haƙoƙinsu a duniya. Musamman abin da ke faruwa a jam'iyyar ANC ta Nelson Mandela da kuma al'ummar Falasɗinu. Ma Tawagar da nake jagoranta ba za ta cika aikin ta ba har sai lokacin da aka dakatar da Isra'ila sannan kuma aka kori Afirka ta kudu daga wannan hukuma tamu. Amma idan sun canza halayensu a wani lokaci nan gaba za su iya dawowa a cikin ƙungiyoyi irin na ƙasa da ƙasa. Kowane daga cikinmu musamman ni a sahun gaba za mu iya sake karɓarsu a cikin farin ciki kuma a cikin sabuwar tafiya. Thomas Sankara zai karbi Yasir Arafat shugaban kungiyar PLO da ke neman 'yancin Falastinu a birnin Wagadugu, tare da shirya masa karramawar da ake yi wa duk wani shugaban ƙasa. Haka zalika ya nuna goyon bayansa ga Nicaragua, tare da tir da Allah wadai da mulkin mallakar da Amurka ke nuna wannan karamar ƙasa da ke yankin Latin Amurka. Saboda alakarsa da Sankara, shugaba Daniel Ortega ya kai ziyara a ƙasar Burkina Faso. Le camarade Daniel Ortega. A yau muna cike da farin cikin sauraron muryar wani ɗan uwanmu da ya kasance abokinmu na gwagwarmaya Daniel Ortega da mai ɗakinsa Rosario Maria Murillo da ke tare da rakiyar wata babbar tawaga wadda suka zaɓi kawo mana ziyara a Burkina Faso. sun ziyarce mu amma ba wai saboda ba su san da kasancewar wannan ƙasa mu ba duk wasu littattafai na ɗauke da bayanai a game da wannan ƙasa mu tun daga lokacin da suka iya karatu da rubutu to amma sun zo wajenmu ne a matsayin zaɓi zaɓi ne na gwagwarmaya zaɓi ne na kokowa abokanmu na nicaragua sun zo burkina faso ne saboda suna da yaƙinin cewa ya zama wajibi mu zauna domin canza yawo a game da mu tare da neman hanyoyin taimakawa juna Nicaragua karamar ƙasa ce da ke yankin Latin Amurka wace kai tsaye ke fama da matsalar 'yan mulkin mallaka kasancewar ta yi fama da matsala sama da shekaru 400 sannan kuma ta yi fama da matsalar mulkin mallaka mafi muni a tarihi. Nicaragua ƙasa ce da ta fuskanci matsalar satar dukiyarta daga gungun wasu tsirarin mutane ƙarƙashin jagorancin ɗan kama karya mai suna Somoza. Somoza! Bayan Allah gwadai ga Samoza, ita ma Amurka ba a manta da ita ba. Suna zaton cewa Nicaragua ƙasa ce da ke nesa da Ubangiji, amma kuma Amurka na kusa da su. Thomas Sankara dai na yawan yin balaguro a ƙasashen gungun gabashin duniya a cikin wannan yanayi na yakin cacar baka. A watan Nuwamba 1986 ya kai ziyara a tarayyar Soviet inda ya jagoranci wata babbar tawaga mai kunshe da mutane kusan hamsin. Wannan ma ya janyo masa sharhuna da kuma tsokaci a kafafen yatsa labaran kasashen yamma. Tambaya ta ga shugaba Thomas Sankara, me kuka je nema a baya-bayan nan tare da Soviet da Cuba? Saboda yawan bulaguranka abu ne da kasashen Faransa da Cote ke daga ayoyin tambaya a kai. Bon, j'étais à Moscou, j'étais à Cuba. na je moscow na je cuba na je wasu ƙasashe na je waɗannan ƙasashe ne saboda muna da kyaukyar hulɗa da su muna da tsare-tsare da ke da matukar muhimmanci a gare mu a fannin ci gaban ƙasashenmu muna cikin neman abokan hulɗa ne idan za mu samu abin da muke so daga ƙasashe makwabta to ba abin da zai sa mu yi irin wannan dogon balaguro zuwa moscow babu wata ƙasa makwabciya da ta taɓa yi mana tayin taimako muka ƙi karɓa ba na zaton cewa cewa kawai ra'ayinmu ya zo daidai ne kuma muna da hulɗa ta ƙwarai a tsakaninmu. Tare da ƙasar Faransa kuwa sam babu hulɗa mai kyau. Batun harkar Gipen mai kula da hulɗar Faransa da ƙasashen Afirka wanda ya sa aka kama Sankara lokacin da ya kirkir mukamin firaminista har yanzu bai manta da wannan ba. Sannan Faransawa da ke rayuwa a babban birnin ƙasar da Burkina Faso wato dugu dole su saurari jawabin da ake caccakar ƙasashe 'yan mulkin mallaka musamman ƙasarsu ta Faransa. sai a watan fabrairu 1986 ne zai yi bulaguro da kansa na farko a hukumance zuwa birnin paris don ganawa da shugaba francois mitterrand a jiya ka gana da shugaba mitterrand ana iya cewa a yanzu hulɗa tsakaninka da faransa ta inganta ko kuma hulɗa faransa da burkina faso ta inganta Ina jin cewa bai kamata ku rinka kallon hulɗa tsakanin Faransa da Burkina Faso kamar hulɗa ce ta takaddama ba. Lalle hulɗar mu wani lokaci tana kasancewa mai wahala. saboda kowane bangare na nuna rashin gamsuwarsa don haka ya zama wajibi mu tattauna da magabatan faransa don gano dalilin wannan cikas ko kikikaka da nufin gabatar da shawarwari don magance ta ina zaton an samu ci gaba a wannan ganawar da muka yi wasu lokuta ana samun rashin fahimta tsakaninka da magabatan kasar faransa ne akan batun neman taimako duk da cewa kuna buƙatar wannan taimakon amma kana danganta faransa da kasar 'yan mulkin mallaka saboda mi. ai ta wannan hanya ce za mu iya gina kanmu duk da cewa muna buƙatar taimako amma ba za mu amince a rinka ba mu taimako tare da ginda ya mana sharuɗa ba ina zaton cewa yancin tunani ko yancin yin abin da kake so ko ma na siyasa bai samuwa sai mun dinga faɗar albarkacin bakinmu da ba da namu ra'ayi ta yadda muke ganin lamuranmu ina ganin cewa wannan haƙƙinmu ne ko da kuwa za a ba mu taimako. Ba wai don yana neman taimako zai yi watsi da 'yancinsa na faɗar albarkacin baki ba. Shugaba Faransuwa Mitterrand yayin ziyarar da ya kai Burkina Faso a watan Nuwambar na wannan shekara kwanaki goma bayan ya karɓi ziyarar shugaban afirka ta kudu pw bota da madugun 'yan tawayen angola jonas savimbi to zai fuskanci caka daga thomas sankara bayan liyafar cin abinci ta ban girma da aka shirya masa a matsayin shugaban faransa thomas sankara ya ballo ta da peter masu kisan bayan Allah kamar Peter Bota an ba su damar yawo a ko'ina a Faransa, ƙasa mai kyau da tsabta amma sun ɓata ta da hannuwansu da ƙafafuwansu da ke tsamo-tsamo cikin jini. To waɗanda suka ba su wannan dama za su ɗauki nauyin abin da suka aikata a yanzu gobe da kuma gata. Fidel Ketanga kai ne ke rubuta yawancin jawaban da Thomas Sankara ke karantawa. Shin kai ne ka rubuta masa waɗannan kalamai? Uh, Thomas yawanci na sauya jawabi idan ya karanta shi ko da kuwa ainihin ma'anar jawabin na da kyau. Yana ƙara wasu kalamai maimakon ya tsaya ga jawabin da aka rubuta masa. A wani lokaci kafin wannan ziyara, jakadan Faransa mai suna Jacques Leblanc ya kira ni inda yake tambaya ta cewa, ina da jawabin shugaba Sankara? Da farko na ki shi amsa kuma ban faɗa wa Thomas Sankara ba. Har wata rana muna tattaunawa sai na ce wa Thomas, akwai jakadan Faransa da ke damuna a game da batun jawabin da zaka gabatar. Sai Thomas ya ce mani, me yasa baka bashi kofi ɗaya ba? na ce a'a ban bashi ba saboda na san da wuya ka karanta shi sai ya ce mani je ka bashi sai dai ka sani cewa cikakken jawabin na zuwa ne daga baya shi ma a cikin jawabinsa ya nuna cewa tabbas an sace dukiyar afirka mun share tsawon shekaru muna bautar da ku Mun sace mazajenku, matanku da 'ya'yanku, kuma dukkan kasashen da suka ci moriyar wannan bautar wajibi ne su mayar da Afirka rabanta na abin da aka sata a karnin da ya wuce. Ya kara da cewa, idan kuna buƙatar mu, to ku faɗa mana, idan ba ku buƙatar mu, za mu wuce gaba. Ya rufe jawabin ne don samun damar baje kolinsa na caccakar shugaba mai a fannin rage taimakon Faransa ga kasashen Afirka. sannan da batun korar wasu 'yan kasar mali sai dai a cikin jawabin nasa zai furta wasu kalamai da suka faranta ma mitiran rayuwa cewa asalin sunansa na sankara na nufin fili madaidaici sai kuma irin yawon da yake yi shi kadai na shekara-shekara wanda ya ce a nan ne yake samun tunanin kwazo da amintaka da tsarkake ruhi duk da cewa waɗannan kalaman sun sa an samu sakewa a wannan zaure amma dai magana ta riga ta kasance zarar bunu abin da aka faɗa ya riga ya fito fili francois mitterrand a cikin yanayi na raha da matsayinsa na malami zai baiwa sankara amsa akan dukkanin batutuwan da ya yi furuci a kai shi ma a cikin nasa jawabin ya nuna cewa tabbas an sace dukiyar afirka mun share tsawon shekaru muna botar da ku mun sace mazajenku matanku da 'ya'yanku kuma dukkan kasashen da suka ci moriyar wannan botar da jama'a wajibi ne su mayar wa afirka rabonta na abin da aka sata a ƙarnin da ya wuce ya ƙara da cewa idan kuna buƙatar mu to ku faɗa mana idan ba ku buƙatar mu kuwa za mu wuce gaba. Ni ma kamar shi nake ina ji cikin wasu kalamansa yakan yanke hukunci irin na kuruciya kuma yakan kare muradin al'ummarsa a matsayinsa na shugaba ina sha'awar irin waɗannan mutane amma ku sani cewa yana gaggawar yanke hukunci mai tsanani sannan yana wuce gona da iri musamman idan na yi la'akari da kwarewar da nake da ita a harkar mulki de mon expérience. Burin Thomas Sankara ya cika ta hanyar furta kalamansa da babu luga a gaban kowane irin shugaba. Wannan ne ya sa 'yan jarida ke caccakarsa saboda rashin yin sassauci a fannin diflomasiyya. Arba Jallo tsohon ministan na harkokin waje. Wani lokaci mun yi balaguro da shugaba Sankara. Mun tafi kasar Tanzania lokacin da ya gana da shugaba Julius Nyerere. ya ce in faɗa wa shugaba sankara wata kalma da ya faɗa da turancin ingilishi ya ce in fassara masa zuwa faransanci yana nufin cewa burinsa thomas ya daɗe a raye kuma duk mai son zama a raye dole ne ya zama cikakken ɗan kishin ƙasa ya ce idan kai ɗan kishin ƙasa ne tabbas za ka daɗe a raye amma idan kai ɗan juyin juya hali ne to fa ba za ka kai labari ba Chavez ta fara shaida abin da shugaba Inyarare ke nufi, saboda daga yanki ɗaya muka fito watan arewacin Burkina Faso. Sannan ya ce ma Sankara, lura da mutanen da ke kewaye da kai, ba za ka iya tsira ba. Tabbas ba za ka iya tsira ba, don haka wasu abubuwa dole ne ake kawar da kai game da su, kuma kada ka karaya. a game da niyyar da ka ɗauka. Wannan shi yasa duk lokacin muke balaguro a tare ko muka haɗu. Ni ke gaya wa Shafis abin da in da ke gudun faruwarsa ga sankara zai iya samun ka. Ina nana ta masa wannan. Yayin da a fagen diflomasiyya ake ganin shi a ko'ina sannan kuma ana jin maganarsa. Jun hali a wannan shekara 1986 zai fara fuskantar matsala daga cikin gida. abin da zai sa Thomas Sankara rage yawan bulaguro. Sadaukarwar da muke baiwa al'ummar Burkina Faso, sadaukarwa ce da za ta sa ƙasarmu ta samu ci gaba shine samun cikakken 'yanci da farin ciki ga al'umma don su yi rawar gaban hantsi kamar dai yadda ake yi lokacin bukukuwan sallah sai dai abin kai kaicu an saba mana da cewa kullum sai mun miƙa hannu muna jira domin a bamu daga waje. idan har ba za mu iya sadaukantar da kanmu ba ko shakka babu zancen samun ci gaba a gare mu sam bai taso ba domin ba ta yadda wani zai iya maka aikin da zai sa ka ci gaba muna farin ciki a wannan gunduma muna farin cikin irin wannan gudunmuwa da sadaukarwa da kowa ya bayar za ta zama ta har abada saboda ko shakka babu a ƙarshe za mu samu makoma ta gari ta ƙwarai ga al'ummarmu nous pourrons trouver Gaban matsalolin tattalin arziki da ke daɗa ƙaruwa har ma wasu na ɗiga ayar tambaya akan manufar wannan juyin juya hali. Daga yanzu za a fi mayar da hankali ga siyasar cikin gida. Dole tafiyar tattalin arziki ta tafi tare da yanayin Afirka. Mu 'yan Afirka an sanya mu rawar da ba mu zaɓa ba, rawar da kuma har yanzu ba mu gane ta ba. an sanya mu a cikin wata wayewar da ba mu da ƙwarewa a kai tsarin ci gaban da ake son mu bi tsari ne da ya yi daidai da wasu yankuna amma ba yankunan mu na afirka ba cikin wannan lokaci wasu matakan da ake ɗauka a burkina faso sun sa 'yan ƙasar a cikin damuwa duk da cewa suna nuna damuwar ce a fakaice juyin juyin halin dai na ci gaba a cikin yanayin rashin jin daɗin matakan da ake ɗauka akan wani rukuni na al'umma daga cikin wasu matakan kuwa akwai rashin adalcin da ake cewa mambobin kwamitin juyin hali da ake kira sai dai yar na wuce gona da iri a lamuran da suka shafi ramuwar gayya wasu kuwa na ta ƙoƙarin azurta kansu ne ƙungiyoyin ƙwadagoma sun fusata saboda sun koka da cewa an mayar da su saniyar ware a wannan tafiya musamman malaman makaranta dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda aka kora daga aiki amma har yanzu ba a daidaita lamarinsu ba ko a cikin kwamitin koli na Junju Hali wato CNR. Abubuwa ba sa tafiya da kyau kamar yadda suke tafiya a baya. Euh, na samu kaina a yanzu kamar dai wani mai tseren keke a gaba na ga hawa, can gaba ga sauka, can wajen ga miyagun kwanoni a ɓangarorin dama da hagu. Amma duk da haka dole ne mu ci gaba da taka keken don kar mu faɗi. Ba a gane manufarka ba, ko kuma dai ba a ƙaunarka. Tabbas ba a gane manufa ta ba ce. A yanzu wasu 'yan siyasa sun shiga yanayi na neman jefa shiga-shigan juyin jihalin a cikin rikici, wannan kuwa daga ciki da wajen kasar Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirinmu na gaba kan tarihin rayuwar Thomas Sankara. Watanni na gaba za su kasance na hayaniya sosai a Burkina Faso. To sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka anan za mu yi sallama da ku. a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na rfi abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya. humilhação e cameleão, homem e a mulher, homem e a força malu. Matibu, não a força matibu. E mulher, não a força matibu mulher. E essa mulher, mamden e a mulher nenga. Mamba saftabiri, mamya bagara yetne biga. Kota punda mamiti mamba sumba tom winam da na ye la ba ye se tu la when magamba la a director when magamba la harun tolong ken when magamba la nicola o ore ti foto sedam ko atu sedam ko le ko men ya Pomeni afuta mabu Mamtibu Lawatuza mamtibu Ibole Lawatuza mamtibone Mamtibu